To jama'a assalamu alaikum barkanku da asuba barkanku da zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka akan wannan mitoci da dama da suka hada da mita 25 da mita 31 da ko mita 60. A jihohin Nijar ana jima a gidajen rediyo da yawa da suka hada da tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 ko kuma gidajen rediyon amfani da fara'a da sarauniya da noma da dalo da kuma niya a birnin Kwani sai a dunar gizo a voahausa.com da sashen hausa.com. To jama'a Aliyu Mustapha Sokoto tare da Babu Yakubu Makeri muke muku marhaban lalle ga shirinmu na wannan safiya bari mu share fage da kanin labarai. Kusoshin jam'iyya mai mulki a Gambia sun nemi kotun koli ta yi watsi da sakamakon zaɓe da aka gudanar da shugaban ƙasa. Sannan mayaka 'yan tawaye da gwamnatin Siriya kuma sun cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. Ƙungiyar ISIS kuma ta ɗauki alhakin kai harin ƙunar baƙin wake da aka yi a wata cocin Katolika da ke birnin Cairo. To gaishe ka. to shi da muke magana da shi shugaban kungiyar lauyi ganda na nuna mishi ta wannan korafi da suke lallai za mu duba mu yadda al'amarin yanzu to shugaban kungiyar lauyoyin najeriya kenan da zamu ji zai zo daga baya ba da ƙarin haske kan korafin da takwarorinsu na gambiya suka kawo musu kan wasu alƙalan najeriya da aka ce sun je can gambiya domin su taimaka wa yahaya jami ya yi tazarci to ko kwalliya za ta biya kudin sabulu a tafiyar da tawagar shugabannin kasashen afirka ta yamma suka yi zuwa can gambiya domin rashin shi ya ya jamu din tawaga wa wadda da tattaye ba wani abu na zai jira gari ta ba yana son a ba shi wani tabbaci na cewa komi bai faruwa gare shi tun da tsoro ya kama shi ba zai yarda ba da sabon shugaban kasa adama baro kawai to sai a dakace zuwa wa'annan rahotanni tare da shirin na demokuraɗiyya bayan kun gama labaran duniya Assalamu alaikum jama'a. Kusoshin jam'iyya mai mulki a Gambia sun nemi kotun kolin kasar ta yi watsi da sakamakon zaben shugaban kasa da aka gudanar na ranar 1 ga watan Disamba biyu bayan rashin nasarar shugabansu. Da farko shugaba ya yi jami'a ya amince da shan kayi har ma ya taya mai nasara Adamu Baro murna. Amma daga bisani sai ya janye amincewar nashi a ranar Juma'a da ta gabata. inda ya korafi game da kurakurai da ya ce jami'an zaben suka gano kira da jam'iyya mai mulki ta yi ga kotun kolin ya zo daidai lokaci ne da tawagar shugabannin kasashen afirka ta yamma suka isa a ƙasar ta gambiya don su ba shugaba jami'in shawara ya amince da sakamakon zaben bayan ya kwashe shekaru sama da 20 yana mulkin ƙasar shugaba shugaban najeriya muhammadu buhari ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa shugaba jamai da ya yi wa tawagar su tarbo mai kyau tuntuni wato jami'ai na tsaro na kasar suka shiga ofishin hukumar zaɓe kuma suka umarci shugaban hukumar da ya barar ofishin suka killace ginin kuma suka hana kowa shiga gurin to mayakan 'yan tawaye da kuma gwamnatin kasar sham ko kuma siriya sun ci mai na tsagaita wuta domin a bada damar kwashe fararen hula da kuma mayakan 'yan adawa daga gabacin birnin aleppo yayin da rasha take cewa ita ma gwamnatin shugaban kasar bashar al-assad ta kawo ƙarshen hade hadan da take kaiwa kan birnin kakakin kungiyar dan tawayen ta din zinc yasar al-yusuf shine ya bayyana yarjejeniyar a talata da kasashen rasha da turkiya su ma suka shiga tsakani aka kafa wadda kuma za ta fara aiki nan da wasu sa'o'i masu zuwa jakadan rasha a majalisar ɗinki duniya Vitaly shurkin ya tabbatar wa manema labarai da wannan yarjejeniyar tun ma kafin zaman gaggawa na kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya kan birnin aleppo wanda ƙasashen faransa da birtaniya suka nemi a yi jakadan ya ce sun samu labarin cewa an tsagaita ayyukan sojoji a gabacin birnin na aleppo kuma yanki ya ma sake koma a ƙarƙashin rikon gwamnati saboda haka za a iya koma a ci gaba da manyan ayyukan agaji a wurin turki ya ce aksarin mayaka dai suna barin gabacin birnin na alepa suna koma garin idlib to wannan yasa kuma manzan majalisar ɗinkin duniya a syria staffin da mistura yake bayyana fargaba cewa garin idlib din zai iya zama wurin da mutane wato munanan hare-haren yanzu za su koma kuna shan wayannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kungiyar isis ta dauki alhakin kunar bakin wake wadda aka yi a wata cocin katolika da ke birnin cairo inda mutane akalla 25 suka hallaka a wani sako da ta aika ta kan yanar gizo a jiya talata kungiyar ta 'yan ta'adda ta yi shaidin cewar tana niyyar kai karin hare-hare a nan gaba musamman ma a kan abin da ta kira kafirai da masu ridda a misira da wasu wurare na daban hotuna da talbijin ya ɗauka ya nuno wanda ake tuhuman yana tafiya zuwa cikin cocin kafin ya tarwatsa kansa ƙungiyar isis ta ba da sunansa abu, abdullahi almasri wadda ake kyautata zaton sunan bogi ne ba na gaskiya ba to amma tun ranar litinin shugaban misira abdul fatah al-sisi ya ce sun gano dan kudar bakin waken dan shekaru 22 ne da haifuwa mai suna muhammad shafiq muhammad mustapha hukumomi a misira sun kama mutane hudu da ake tuhuma da hannu a wannan harin kuma suna nan suna neman karin mutane da ake jin suna sun taka rawa a cikin wannan harin kunar bakin wake da aka kai shugaban amurka da ke jiran gado donald trump ya ba da sanarwar naɗa shugaban kamfanin man fetur na exxonmobil wato rex tillerson a matsayin sabon sakatare shi na harkokin waje amurka din tillerson da yi wanda abokin kuda ne na shugaban rasha ya kwashe kimanin shekaru kamar 41 yana aiki a shi wannan kamfanin na man fetur na exxonmobil din trump ya ce tilasin masani ne a harkokin gudanar da wannan kamfani da ke ɗaya daga cikin manyan kamfanin man fetur a duniya kuma wannan nada wato yana da muhimmanci ga kwarewarsa wajen gudanar da ita ma'aikata harkokin wajen to sai dai kamar ana sa ran cewa hulɗa tilasin ɗin da shi shugaban rasha vladimir putin za ta iya zama wani abin damuwa a cewar sanata john mccain wanda shine shugaban kwamitin tsaro a majalisar dattawa wanda kuma ya magana ranar lahadi akan wani al'amari haka kazalika shi ma wani dan majalisar da ta kuma shi ma dai dan jam'iyyar republican kamar trump din wato mako rubio ya ce ko da yake rex tillerson dan kasuwa ne mai daraja da da haka yana da damuwa akan wannan mukami da aka bashi amurka ta ce za ta fasa sayarwa a saudiya makamai masu linzami a matsayin mai da martani ga rawan da saudiya din ke takawa a yakin basasa da ake yi a kasar yamani wanda ya hallaka dubban fararen hula wasu kafofin gwamnati ta amurka sun ce shugaba barack obama ya daura aniyar soke wannan ciniki duk da cewar dai saudiya babbar kawar amurka ce bugu da ƙari wannan shawarar da amurka ta ɗauka za ta iya shafan zumuncin amurka da saudiya a daidai lokacin da sabuwar gwamnati mai shigowa ta zababben shugaba mai jiran gado donald trump ke shirin ɗaukar ragaman shugabancin amurka. To kun sha labarai daga sashen Hausa murya Amurka a Washington DC. Tuma da lam, to bari mu fara rahotonmu na farko daga Abuja inda Hassan mai kai ne yake duba mana martanin da kungiyoyin lauyoyi suka mayar da kuma jami'an diplomasiya kan zargin da aka yi na cewa wasu alkalin najeriya suna can suna neman su daure shi shugaban kasar gambia din ya ya jami'in gindin ya ci gaba da zama akan ga mulki shi dai babban alkalin kotun kolin kasar gambia wanda ɗan najeriya ne mai shari'a emmanuel fabule ana ganin na hannun daman shugaba yahaya jami ne wanda ka iya yin komai don tabbatar da shi kan mulki yanzu da yake shugaba jami ya canza shawarar kishin kayi a babban zaben kasar har ma ya nufi kotun kolin kungiyar lauyoyin kasar gambia ta gabatar da korafi a rubuce ga gwamnatin najeriya da ma kungiyar lauyoyi ta najeriya bisa yadda mahukuntan gambiyan suka yi hayar wasu lauyoyi daga najeriya amma da sunan alkalai da su je su zauna don sauraron kadar da shugaba jami ya gabatar a kotun kolin shugaban kungiyar lauyoyi ta najeriya barista abi mahmud ya tabbatar min cewar sun sami wannan korafi daga lauyoyin gambiya shi da muke magana da shi shugaban kungiyar lauyoyi ta gambiya na nuna mishi to wannan korafi da suke lallai za mu duba mu ga yadda al'amarin yake kuma za mu janyo hankali a kan al'amari da hukumomin kasa wanda suke wato sunan Nigerian Judiciary wato kotuna na Najeriya akwai kungiya da kula da harkar kalai wato National Judicial Council inda za mu tuntube su kuma za mu sanar da su irin zargi da ake yi a kai don su duba al'amari kada a yi abin da bai dace ba. Tuni dai wasu lauyoyi a Najeriya suka fara fargabar yin adalci a shari'ar ta zaben shugaban kasar Gambian. Barista Yakubu S. Bawa numfashi, lauyan tsarin mulki ne. Gaskiya akwai matsala. ta idan aka je ko ta yadda muke gani kuma ake dubawa ko kuma ake ta kwankwantan ganin cewa ba adalci ko an je za ka ga cewa an canza wannan zaɓe a tabbatar da shi ya Germany kuma ka san bisa ga tarihi ya ya Germany kusa a ƙasar na ya danna ko ya ci karfin kowa wani abin da ake kai komo akai kuma shine yadda yan Najeriya suka mame bangaren shari'ar Gambia amma a cewar shugaban kungiyar lauyoyi ta Najeriya barista Abi Mahmud wannan ba sabon abu ne ba yadda ce kaɗai ba akwai wata ƙasa a East Africa to amma wannan ba abu ne sabo ba tsarin Bariya Africa da kuma wato kamar eh, dama abu ne da aka fada yi wanda ya shafi da kasashen da suke cikin ba. akan sami dama a tura alƙalai ba da agaji wajen wato gudanar da harkar shari'a. yanzu haka dai shugabannin yammacin afirka suna can suna ta faman shawo kan shugaba jami da ya mutunta sakamakon zaben kasar na tambayi kwararre kan sha'anin diflomasiyya ambasada yusuf mamman ko yana jin shugabannin za su yi nasara. Eh to, ai kaga wannan rauta rage da shi wanda ke kada ta, wato shi ya jami. Ni ina gani yana neman ya za a yi ya fita ba tare da bulakanci da cin fuska ba. Ina ganin za a samu nasara, in Allah ya Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Shari'a yau tana sa ta kowa da ta kare da ta yi aji. eh an yi shari'a mai yawa, an so a yi tara mai yawa, shi an ka rubuta ko ina kowa a ji ƙarshen zamani na girma ya To a gaishe ka yasa To har yanzu dangane da wannan batu da abin da ke faruwa a kasar Gambia kamar yadda kuka ji a labaran duniya. shugabannin kasashen afirka da suka hada da shugaban najeriya da liberia da ghana da saliyo sun tafi can gambia din domin su rarrashi shi yahaya jami akan ya haƙura ya ɗauki kaddara ya sauka ya baiwa adama baro wuri tun ya kada shi a zaɓe to kan wannan ne suleiman barma ya jo mana ra'ayoyin mutane a niger yunkurin da kungiyar sai da yawo ta sa gaba don warware wannan sabuwar badakalar siyasa da ke neman sarkewa a kasar gambia bayan da shugaba yaya jame ya bauɗe wa sakamakon zaɓe a wani lokacin da ake jiran ya damƙa wa ɗan takarar 'yan adawa ragamar mulki wani abu ne da za a iya cewa ta kasu ta rabu a wurin jami'an fafutuka shugaban kungiyar muryar talaka nasiru saidu na ganin akwai alamar nasarar abin da aka sa gaba abin da yake ma tsoro kamar yadda ni ce maka shine me zai faruwa in ya ba da mulki da farko ya yi tsammanin zai ba da mulki kuma za a zama lahiya ya je magunguna na tasowa tsakankanin su ma'ikantan waɗanda za su samu sabi kenan yau tawaga ga wadda yi ba wani abu na zai jira gare ta ba yana son a ba shi wani assurance ne ko kuma wani tabbaci na cewa komi bai faruwa gare shi idan ya mika mulki zai koma cikin gonakin shi ya zamana kamar yadda ya nufa tun da tsoro ya kama shi ba zai yarda ba da sabon shugaban kasa dama baro kawai dole sai an samu shaidu kamar su waɗanga tagogi da sun katai ko kuma wata majalisar ɗinkin duniya amma ba mulkin ne ya kaso takamaimai ba wannan tsoron da ka ji na gaya ma shi na jiya. sai dai shugaban kungiyar motion siraji isa na da ra'ayin da ya sha bamban da wannan tambayoyin da mutane da mayan afirka ke ta yi shine saboda mine yau wannan kungiya za ta iya cewa eh, zata na gambiya ta kawo sasantawa ko ku ta dauki wasu matakai bisa gambiya alhali kasashe da yawa sun sha irin waɗannan rashin gaskiya sun sha irin waɗannan kurakurai sun sha irin wannan gaza waɗanda ake yi ga dukkan alamu ban ga wata rawa wadda za su iya taka ba wadda za ta iya kawo eh, hakika eh, kwanciyar hankali to amma shugaban kungiyar muryar talaka amurka na ganin wannan ba zai iya zama wani dalilin da zai kawo cikas a kokarin tabbatar da sakamakon zaben da ya gabata ba dukka mutane ne waɗanda an ka zaɓa a demokradiyance akwai ma shugaban ƙasa wanda an ka kada na ghana cikinsu wanda kwanan ga zai mika mulki shi to kaga wannan shi tabbaci ne ko shaidu ne ko magwadi ne gare shi na cewa ana iya a haɗe ga mulki kuma a bada shi a zamna lahiya. Shugaban jam'iyyar PND a waiwaya Sumaila Ahmadu na kallon wannan batun sasantawa a matsayin wani karan tsaye ga demokuraɗiyya. Babu magana lallashi anan in kuma aka ce lallashin shi za a yi to demokuraɗiyya kanta ta koma gurguwa kuma ita kanta sai da yawon zamu mata wani kallo daban ba kallacin ba zancen kungiya Afirka ba mai ci gaban Afirka a kungiya ta shugabannin afirka mai wata manuwa daban mm. idan hanyar laliba ba ta dace da abubuwan da ya kamata a yi ba kana ganin a yi amfani da karfin soja ya dace da demokuraɗiyya kenan mutum ne shekara 25 yana mulkin ƙasa yana yadda ya ga dama kuma da ko lokaci zaben nan baka ci ma ka ci ne ake yi sai da yawon nan tana kallo yau aka waye gari aka yi zaben haye ce ya faɗi kuma yanzu ya komo ce bai raba kuma ake zancen a bashi magana wacce magana ce za a bashi yaya jami'a yana so bai so ya ba da wuri idan ya ba da wuri mutanen da ya zalunta hukunci diya da ake ma mutum hukunci a duniya a mushi ita ce magana shigowar sojojin gambia cikin wannan takaddama a daidai lokacin da tawagar shugabannin kungiyar sai da yawo ke rarrashin shugaba yaya jami'a ya sauka daga karaga salim alim wani abu ne da za a iya cewa ya dagula lissafi saboda haka abin tambaya a nan shine rikicin na gambia zai dauki salon yadda abin ya kasance a zamanin loran bagbo a kasar cote d'ivoire ne sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to a gaida sile to kuna jin rahotannin sashen hausa ne na murya amurka daga birnin washington dc to ɗaya daga cikin rahotannin da za mu kawo muku a cikin shirinmu na yan anjima da karfe takwas na safe a shirinmu na hantsi na har da wannan kwamitin da uwar gidan shugaban ƙasa hajiya aisha buhari ta kafa na tallafa waɗanda rikicin boko haram ɗaiɗaita sun soma zaga wasu ƙananan hukumomin da suka soma komawa don taimaka irin waɗannan mata da rikicin boko haram ɗin ya ɗaiɗaita to sai a dakaci zuwa wannan rahoto a shirin karfe takwas na safiyar yau yan anjima kaɗan kenan yanzu ga shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Cikin shirin. My Fellow Ghanaians, my brothers and sisters, a while ago I phoned Nana Adodankwa Akufo-Addo and offered him my congratulations for emerging the winner of the 2016 presidential elections. A few minutes ago, the President of the Republic and the NDC presidential candidate, His Excellency John Dramani Mahama, called me to congratulate me on my victory in the presidential election. Murya ta farko shugaban gana mai barin gado John Ramani Mahama. Ta biyu kuma shugaba mai jiran gado na Akufo Ado. Masu aro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A karon farko a tarihin ƙasar Ghana a cikin fiye da shekaru ashirin da koma ta bin tafarkin demokradiyya an kada jam'iyya da ke kan mulki. Wani abu da ƙasar take da alaƙa da Najeriya shine shugaban ƙasar John Atamilis wadda John Mahama yi wa mataimaki ya mutu kamar takwaran aikinsa na Najeriya Malam Umaru yaraduwa suna wa'adinsu na farko. John Mahama ya ƙarasa wa'adin Atamilis ya yi takara kamar takwaran aikinsa na Najeriya Goodluck Jonathan. Ya ci zaɓe ya nemi wa'adi na biyu ne ya faɗi zaɓen ƙasar da aka yi a makon jiya. Kamar yadda Jonathan ya ci zaɓe yana neman wa'adi na biyu shi ma ya faɗi zaɓe a bara. A Najeriya masu fashin baki suna aza faduwar shugaba Jonathan kan matsalar tsaro da kuma rashin alƙiblar gwamnatinsa. To a Ghana fa menene ka da John Dramani Mahama? Tambayar da muka yi wa malami a jami'ar New York Muhammad Nasihu Abubakar Ali dan asalin ƙasar Ghana wadda ke karantar da adabi da hikaya a jami'ar. kasiyan Ghana sun nuna cewa it doesn't matter kowane fati kake in dai kana kai in an jefa kuri'a in fatin ka basu ci ba an lashe fatin ka kamata ne ka yi me kamata ne ka sadaka to amma me ya faru da wannan gwamnati ta aka kada ita saboda ina jin rashin hankurin Ghana kai in ce ma rashin hankurin duk mutanen Afirka ga baki ɗaya don kowane gwamnati ya zo muna duban cewa kamata ne wudin shekara uku hudu da gwamnatin nan ke kan mulki ya iya ya share musu hawayen su duka duk wani problem ɗin da ke kasan ya iya ya gyara to wannan kuma bai yi ko nan america ma ka duba obama farko da obama ya zo unemployment ɗin nan ba a yi shekarun nan amma sai da ya wuce wannan shekarun shi na hudun nan na farkon nan cikin na biyar na shida tukun na yayi mai ya ci karfin wannan wannan problem ɗin to kaga mu afirka ba mu da haƙurin wannan na san dai ana cin wuya gana ka je gana za ka ji kowane cewa ba kuɗi garin ba aiki ba menene don haka amma kuma ni a gani na shi John Mahama abubuwan da yake yi ba tunanin yau yake yi ba tunanin gobe da jibi da gata yake yi yana tunanin abubuwan da zai yi na infrastructure da zai mai da zai karfafar da abin nan arzikin garin to amma ba samu mai hakuri ba ko ni ba dan NPP bane ko ni ba dan NDC bane ne duk wanda zai kawo ci gaba ma afirka magana ne shi nake goyon bayan shi to ina jin abin da ya sa kenan an wahala ana cin wuya ba kuɗi ba aiki shi kuma ya na ibin doga ayyuka da yawa yayi ka ayyuka da yawa yayi suna gani amma wannan ba ayyukan da zai kawo kuɗi cikin ajihun mutane ba ne ka gane immediately ba ayyukan da zai kawo abinci ya basu ba ne ayyukan da gaba wataƙila nan zuwa 4 5 6 years ya kawo makasan ci gaba to ba mu da hankurin wannan to ina jin abin da ya sa kenan aka jefa kuriya against shi jin muhammadin. zargi da ake wa gwamnatinsa na cin hanci da rashawa shi kansa akwai wannan zargi lamanin yana mataimakin shugaban kasa daidai lokacin da john bayi da lafiya ha zuwa daidai lokacin da rasu akwai zargin kudade da suka salwanta ake masa zargi dalili da yasa ake cewa ya cire sa na kuɗi wadda shine ministan kuɗi zamanin atamil ba ka ganin wannan zargin wata watakila harkar cin hancin nan ya yi tasiri a zukatun jama'a yana daga cikin abin da ya sa jam'iyyar ndc ta faɗi? a wannan ma na ciki amma malam bari gaya maka kamin ndc su su ci abin nan election npp su ma da suke nan ba abin da ke gudana kenan ba afirka wannan bari gaya maka malam daga from the north to the south to the east and west gabas yamma kudu da arewa duka duk kasashen afirka duka akwai wannan abin nan problem din corruption eh. so in na jin ba wannan ba ne ina jin lalle lalle abin da ya sa saboda in ka je gane malam kowa zai buɗe bakin shi malam shi kuka ke cewa ba kuɗi kasa ba aiki a fatauci duk abubuwan da ake kasuwanci duka ya mutu to ni na jin dai abin da ya sa kenan ko da ke akwai wannan problem din corruption din da ke nan gana wannan dai yana nan to wannan kowane gwamnati ya zo matsala ne da har yanzu muna nan muna fama da wannan ba iya magance shi To, wannan matsala akwai kuma zargin cewa an yi amfani da kabilanci da addinanci da bangaranci da sauransu. A fahimtarka a labarai bayanai da kake samu wannan bai yi tasiri ba? ina jin wannan kaga gana gana lamarin gana yana da ban mamaki kuma wannan in za mu koma sai mu koma baya cikin tarihi abin da kurma yi kaga abin nan kuma shi yasa gane har yanzu ake samun zaman lafiya batun kabilanci ya zo ciki amma bai da karfi kamar yadda wasu kasashen na abin nan yammacin afirka yake ka gane mm. muna mu da gane bai da karfi haka nan akwai kabilanci da koya za a yi kabilanci amma ban sama ya yi karfi yadda har zai kawo wani babban tsabani kuma ya kawo wani babban rarraba a katan ba akwai wannan batu da kai magana na rashin ayyukan yi na koma bayan tattalin arziki labari guda za ka ji a kusan duka ƙasashen afirka musamman kasashe da suka dogara da man fetur kamar kasar najeriya a ko niger wacce bata juma da samun man fetur ha ita ma gana da sauransu jama'ar kasashen ba su san hali da duniya take ciki ba ne yasa suke garajen sauya gwamnati idan bayani da kai shine abin da yasa ita gwamnati ta fadi jama'a ba su fahimci hali da duniya take ciki ba ne ko kuma dai suna ganin waɗanda suke mulki suna jin daɗi alhali su suna wahala shi yasa suke neman canji eh wannan na ɗaya suna suna ganin haka suna ganin wanda suke mulki don suna ganin ah, su 'yan siyasa ɗin nan da wani ya zama parliamentarian to nan ba shi shekara biyu uku zaka ga irin motocin da yake shiga ka gane da ka irin gidajen da yake ginawa to wannan abin yana nan suna ganin cewa wanda su suke cikin abin nan parliament wanda suke cikin mulkin sata kawai suke yi su kuma kamata su kuma su yi mai su iya ci abinci amma afirka duka in dai mu in mu gane mu yi haƙuri muka samu gwamnati na gari mu samu haƙuri don ko me za a yi kyau yana ɗaukan wani lokaci ka gane for instance bari baka misali ga afirka muna da ƙasa dai kamar a ce arabul land afirka gashi nan da girma amma abinci ya gagare mu ka gane abinci ya gagare mu saboda mai bamu iya sai mu depend kamar najeriya haka najeriya an depend kan kuɗin mai kawai ka gane kan kuɗin mai kawa karfin rufe Uh, meanwhile kuma ga agricultural sector da Najeriya sun yi anya a develop kwarai-kwarai da gaske. Hey. Eh. Ghana kuma mun yi haka. Amma ba mu yi yanzu aka Ghana da mai ya zo yanzu aka an ɗauki ido duka an sa kan mai. In ba hankali ba wasu sektan da zai iya kama wannan kasan arziki ga an manta da shi. To wani zayin yana da ban mamaki priorities din mu na Afirka yana da ban mamaki ko ya aka yi ne muke abubuwa haka ban sani ba. Amma dai ban fi da tsammani ba ina da hope dai. eh ban fi da sama da muna da hope eventually nan mun fara ganewa inda democracy ya zaunu inda mulkin farin hula ya zaunu ba ka sojoji ba su zo sun yi ku an samu disruption ba ina jin insha Allah kaɗan kaɗan turushi wani demokrasiya din nan ina jin mun san ina ina za mu je um, kana gani yayin juyin mulkin soja bai wuce ba a mu dai Ghana da ya wuce To. Ghana ya wuce sam sam ina jin Ghana ko ka zo da bindiga ba za ka iya ka zo na don Ghana da ina jin an tashi da wannan. Ina jin ba ma Ghana kadai ba. Mu yawancin abin nan Afirka mu dai ina jin mun farka da wannan. Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Masu aro da aka Allah ka mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma makon sama da yadda za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Malam Muhammadu Nasihu Abubakar Ali da Chubahiro Diodone tare da Solomon Abu waɗanda suka daidai da sautin shirin da kuma Baba Yakubu Makeri wanda ya taimaka ga wajen hada shirin. A nan nisa habu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. Tuma da lam. Yanzu kuma sai labarai a takaice. kusoshi a jam'iyya mai mulki a kasar gambia sun nemi kotun kolin kasa ta yi watsi da sakamakon zaben kasar da aka gudanar a ranar 1 ga watan disamba biyu bayan rashin nasara na shugabansu da farko shugaba ya jama ya amince da shan kayi har ma ya taya mai nasara adam baro murna wato daga bisani kuma sai ya jin ya amincewar nashi a ranar juma'a da ta gabata bayan ya yi korafi game da kurakurai da ya ce jami'an zaben suka gano kira da jam'iyya mai mulki ta yi ga kotun kolin ya zo daidai ne a lokacin da tawagar shugabannin kasashen afirka ta yamma suka isa kasar ta gambia don su ba shugaba jamar shawara ya amince da sakamakon zaben bayan ya kwashe shekaru sama da 20 yana mulkin kasar shugaban najeriya muhammadu buhari ya shaidawa kamfanin dalancin labarai na reuters cewa shugaba jami'ai ya yi wa tawagar tasu tarbo mai kyau tuntuni dai jami'an tsaro suka shiga ofishin hukumar zaben kasar kuma suka umarci shugaban da ya bar ofishin suka kuma killace ginin suka hana kowa shiga gurin mayakan 'yan tawaye da gwamnatin siriya sun amince da yarjejeniyar tsagaita wuta don ba da daban kwashe fararen hula da mayakan 'yan adawa daga birnin wato a gabashi na birnin aleppo a yayin da rasha take cewar gwamnatin bashir al-assad ta kawo ƙarshen hare-haren ta a kan birnin kakakin ƙungiyar 'yan tawaye ta wato nuruddin al-zink da ake kira yasir al-yusuf shine ya bayyana yarjejeniya a jiya talata da kasar rasha da turkiya suka shiga tsakani wadda za ta fara aiki dan wasu sa'o'i masu zuwa jakadar rasha a majalisar ɗinkin duniya vitali cherkin ya tabbatar wa manema labarai da wannan yarjejeniya tun kafin zaman gaggawa na kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya akan birnin aleppo wanda ƙasar faransa da birtaniya suka kira jakadan ya ce sun samu labarin tsagaita ayyukan soji a gabashin birnin aleppo kuma wato yankin ya kuma sake komawa ƙarƙashin ikon gwamnati don haka za a iya gudanar da manyan ayyukan agaji. kungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai harin ƙunar bakin wake da aka kai a wata cocin Katolika da ke birnin Cairo inda mutane akalla 25 suka hallaka. A wani sako da ta aika ta kan yadar gizo a jiya talata. Ƙungiyar ta 'yan ta'adda ta yi kashedin cewa tana niyyar kai harin hare-hare a nan gaba musamman ma akan abin da ta kira kafirai da masu ridda a misira da wasu wurare na daban. hotunan da talbijin ya dauka ya nuno wanda ake tuhumar yana tafiya zuwa cikin cocin kafin ya tarwatsa kansa kungiyar isis ta bada sunan mutumin da ake kira wato abu abdullahi almasri wanda ake kyautata sunan boge ne ba na gaskiya ba ne to amma tun ranar litani shugaban masar abdul fata al-sisi ya ce sun gano dan kunar bakin waken dan shekaru 22 ne da haifuwa mai suna mahmud shafiq muhammad mustapha to tsaya bilki a nan wurin ta jama'a abin da ya sauka kenan a shirin wannan lokaci sai nan da minti 90 wato a ɗaya da rabi kenan da karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi karfe 7 agogon mutanen ghana muna fata da muku da wasu shirye-shirye da rahotanni daga cikin rahotannin kuwa akwai da wato wanda za mu kawo daga jihar borno kan wani tattaki da wata kwamiti da matar shugaban najeriya ta kafa suka zuwa yankunan kananan hukumomi kamar guda biyu kuma tun da yau laraba ce akwai sharhin jaridun mutanen ƙasar kamaru da kuma ra'ayoyinku yanzu kan a madadin duka manan sashen hausa na murya amurka da muke danuwa zuwa karfe goma sha biyu da rabi na dare musamman shi baba ya ko makere da solomon abu da ya da umarni da kuma injiniya ɗinmu mr charles ali musafan sakwato ne ke fata mun barku sai mun damu ku da karfe takwas salamu alaikum